Assalamu alaikum masu mu Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna mafarkin Farida. Na marubuciya Asma Baffa kashi na goma sha biyu. Wanda yake zuwa muku a cikin wannan canar ta mai suna dandalin Hausa Novels. Wanda ni mama Alim nake karanto muku. Hajiya ta barya ta ɗauko ta ce gidan nan ba asibiti ba ne ya bar gidan nan. ko na rushe mishi kai ko kuma wallahi yau na tara muku mutane a watsa ku a intanet Manar ta san Hajiya za ta aikata komai ta ce ba sai kin yi haka ba za mu tafi. Zan bi shi sai sanda suka samu wajen zama. Kullum zan dinga zuwa inda suke ina kula da su. Idan yaya da ki faɗa mishi na san abin da za ku ce kenan. Ai da ba za ku hana na yi musu girki na kai musu ba. Taimako ne sai na yi. Hajiya ta ce mun ji amma ba a gidan nan ba. ya gama a cutar mu zai zo ya tare mana gida ba zai yiwu ba Manal ta ce mu je faruk hajiya da farida tare da sa'iya suka rike baki da mamakin Manal. su da abin da suke mata hangen talaka ta kula masatura ce ta ce tab ko asiri ya mata ne suna kallon Manal ta fito da wata leda biba da kayan fuzel da komai na bukata sai da ta ɗauko faruk yana tsaye a jike sharkaf da ruwa ya yi mutuwar tsaye ransa bai taɓa ɓaci ba irin yau wani zazzabi ma yake ji mana tana fitowa da hawayenta sai ka ce kanin ubanta ta furta muje suka juya da komai nasa har kayan gwanjan da ke leda ta ɗaukan musu komai suka fice Nare da wani layi suka nufa mai nisa da layinsu wanda shi layin ma sabuwar unguwa ce babu gidaje da yawa wajen wani dattijo wanda take cefani a wajensa ta karasa baba ya washe baki yana ya tayi na zuwa haka Malar ta fashe da kuka ta ce babu wannan mijina ne ya zo daga rigar mu. Ka san yan Fulani mu da wuri ake mana aure. Na zo birni wajen yaya wajen yaya na to yayi tafiya kishiyar mamata ta hana mijina ya zauna. Kalli yadda ta kwara mishi ruwa ko ba shi da lafiya kalli bayan shi. mana ta yaya rigar faru ta ce kalli baba a hanyarsa ta tohowa suka yi hatsari. Ka taimaka ka bamu wajen zama zuwa kwana uku ko hudu za su tafi ƙauye. Baba ganin Manal ba ta da wasa sai ya yarda da zancenta, ya tausaya mata ya ce na yarda da ke yata. Akwai gidan babban ɗana da ya gina sabo ne, amma ba a gama ginin ba zai yi aure. Amma baya nan ya yi tafiya, sai watan gaba zai dawo ki shiga ciki ku zauna kafin ya dawo. Amma fa kamar kango yake, sannan na yi alkawarin kullum ki zo gidana ki ɗaukar mishi abincin safe, rana da na dare. Wala ta dinga godiya ku zalma haka har da da. Dattijo ya ce mu je na nuna muku gidan. Yana gaba suna bin shi a baya. Suna zuwa suka gidan an gama komai har filasta an sa kofofi ma. Amma duk ba sa wasu abun ba. Babu fenti. Baba ya sa ki tare da buɗe musu gidan. Suka shiga ciki har tayas an yi ga famfo da ruwa. Toilet ma an gama komai mai kyau. Baba ya ce har toilet gashi nan za ki iya amfani da shi. Uzal ya ji daɗi dama ba a ƙaunar gidan sama na ko kaɗan. Suna ta godiya baba ya ce da zuciya ɗaya na baku da kuma yakinin cewa mijinki ne. Idan har ba mijinki bane wani abu ya shiga ku kin cuci kanki. Ku ji tsoron Allah mace da miji ba sa kefewa. Mace da namiji ba sa keɓancewa face na hukunsu shedan ne. Ba zan tsananta bincike ba amma a ji tsoron Allah. Kar ki biyo wa zuciya. Maryam ta ce in sha Allah ai ba kwana zan yi tare da shi ba. Abinci kawai zan dinga kai mishi ina taya shi hira. Amma kafin magariba ma ina gidan mu. To madalla mai kayan miya ya furta. Baba yana tafiya mana ta fito da kayan gwanjon da sauri. Ta gansu da su ba laifi kala ɗaya ta bashi. Dogon wando ashi da riga mai gajeren hannu red. Ɗaya ɗakin ta koma wanda ba komai a ciki sai tiles. Shi ma inda yake ba komai sai tiles. Tolar ɗin ya shiga da sabulun da tarakko ya wanka komai yana yi na ɗin din gashi sabo kal yau sai da ya daɗe kafin ya fito fes cikin sabon kayan gwanjansa ya yi kyau sosai abinci ya ɗauka ya fita dakin ta zai kira ta je ta ma abin ɗakin da ke ɗakin da ke tana wanka mamaki ya yi tana wanka kuma ya yi ta da za ta koma gida bai san malar akwai ta da san tsafta ba Ita ma cikin shiri ta fito ta gan shi a dakin da ta shige dolar ɗinsa a tsaye. Gashin ta ya kalla mai uban tsayi wanda ya sha ruwa bai bushe ba. Amma tana tsane shi sai ta mishi kyau ya shiga kallonta ita ma kallon shi take ya yi kyau sosai. Sai da suka ɗau lokaci mai tsawo haka sannan ya dawo hayyacinsa tare da furta abinci yana nuna mata ledojin hannunsa. zama ta saman ta ta ce ka yi sallar la'asar? ya ce i eh, na yi yanzu abinci ta buɗe mushi ta ce wannan zaka ci ya kalle ta kawai yana nuna ya ce duka ta ce to mu ci ta mika mushi sufin na roba ita ma da nata don a take away ɗin aka sako mata Fondant yam suka fara ci sannan fried rice ɗin. Nama ɗaya ne ya rage a ƙarshe ya ɗauka ya saka rabi a tsakankanin hakoransa. Rabi yana daga waje nuna manal, wai ita zai ci ya rage wa Mara ta ce cinye na bar maka tana kallon shakun ya ce cinye waye yana shan fiyowarta tare da kuskure bakin shi. Paracetamol ta bashi ya sha da sauran magungunan shi sannan ya fara lumshe ido zai yi bacci. Ɗakin da yake a matsayin nasa ta shiga tare da shimfida masa wani zanin ta kasancewar babu ko tabarma a ciki. Ta ce je ka kwanta. Ba musu saboda bacci yake ji ya kai kwanta a saman zaninta ta lulluba mishi wani zanin. ita ma mana ɗakinta ta koma ba ko shimfiɗa ta kwanta sai bacci suka dinga banci sai magarba suka tashi sallah ya gabatar manar kuwa ta zauna ta shiru a ta tana ta mamakin kanta me yasa ta ji wannan bawan Allah ya kwanta mata ne me yasa idan tana tare da shi take jin ta a cikin aminci me yasa idan tana tare da shi takan tsinci kanta cikin tsananin farin ciki mara misaltuwa bayan ta san ba shi da komai bai da kowa bai da wajen ajiye ta yinsa take yi har jinin jikinta har bayan sallar isha'i tana wannan tunanin shi har yi sallar ma tuni fitowa muna ta tare da lekawa ɗakinsa ta ce mu je gidan baba mai kayan miya nan ne kusa na karɓo abinci Fuzal wanda mana ta sani da Faruk waye suka fita tare yana mai mata murmushi a kofar gidan ya tsaya yana jiranta baba yana gida mana ta shiga bayan sun gaisa da matar baba da shi baban baba ya ce laraba zubo mata tuwo ta tafi da shi laraba ta mike ta da kofulas yaƙe da tuwon shinkafa miyar kubewa ɗanya da kifi ta ba wa manar manar ta godiya ta tafi can suka koma gidan fuzal ya ce yunwa yake ji sannan suka ci tuwon tare a kwano ɗaya suna ɗan hira sama-sama har malal ta yi mishi sallama ta ce zan tafi gida dare yana yi kamar zai yi kuka shi ba so ta tafi shi bai saba ba tsoro ma yake ji har kofar gidan ya rabota ya ce good night murmushi ta tare da furta ka kulle ko ina kaji gobe da wuri zan zo da sauri ya ce karfe nawa dariya ba ta duk da ya damu ta ce karfe tara na safe no takwas please kallon shi take yi kawai ya ce ina nufin takwas ki dawo dariya manar ta ba shiri ta da gyara masa takwas ɗin da ya faɗa ba daidai ba ta ce Allah ya kai mu zan dawo hakan. Lokacin da Manar ta koma gida, sajiya ko kallonta ba su ba, ita ma bata kula su ba ta shige ɗakinta, ta yi kwanciyarta da niyyar bacci. Amma ya gagare ta kamar yadda ya gagari Fuzel. Ga kwanciya a kasa ga kuma tunanin Manar. Gaba ɗayan su kasa bacci suka yi sai juyi kawai. Manar bassin su na jiya take tunani da yadda suke mu'amala cikin ɗan lokaci. Ya shiga ranta, matasan kasancewa sai kusa da shi. shi ma bangarensa saman shimfiɗar zaninta ya juyi tare da jan saki yana mamakin kanshi daga fitowa ganin rayuwar talaka ko zai zanci wani darasi a rayuwa kawai ya haɗu da yarinya a cikin tsautsayi yarinya karama wacce ma ba ta da ilimi yar kauye amma ga baki daya da ya ɗaura ido a kanta ya ji duk duniya ba wacce yake so kamar ta jiya ke ba zai iya rayuwa ba sai da manal yana wannan tunanin ya miƙe zaune abin shi gashi wayarsa saura kaɗan ta mutu babu caji kasancewar gida gidan ya yi wajen unguwa sosai ba gidaje kusa sai kukan wasu tsuntsaye yake ji da wani jifa tas a saman kwano tsoro ya kama kuza da mike tsaye da sauri kunne ya kasa ya ji shiru sannan ya koma ya kwanta da gyar bacci ya kwashe shi ita mamunar haka baccin haka baccin ya kwashe ta saboda gajiya Wace gari sassafe ta farka ai da sauri ta wanka. Yau har da saka wata atamfar da mai kyau riga da siket sun kama ta sosai saboda ta ƙara girma. Kuma sun janye. zan ta saka kawai yau har da shafa fauda da lipstick. Fitowa ce tsakar gidansu. Su ha duk sun lalata tsakar gidan. Faida da Hajiya tare da sauran yaran sun zuba tagumi sun yi jingun jingun saboda ba su da ko yau ko na koko ba su da kuɗin siya Ajiya a hankali ta furta tashin hankali ba ka da shi mai baka ma ba ba shi da shi farida ce ta zumbura baki ta ce mana sanda tana sana'a duk siya muna ci yanzu ta rasa mu ma ya gashi nan mun rasa mana tana kallon su saboda su jawo shi ta zaro dubu ɗaya da ɗari biyar ta karkaɗe su tare da ɗaga sama tare da furta Allah ya sa ku ishe ni yau Madarar gwangwani uku zan juye a cikina, yau ni da bawan Allah na bako. Ta kalli Farida ta da furta, ‘yar kurkura karfe nawa ne? Farida tana so a ba su ko ɗari biyu ce, su karya da sauri ta ce bakwai da rabi. bana ta kalli yaran su falaki sun yi wani malaho, sai suka ba ta tausayi tare da zare biyar a ciki. Ta ce falaki zo ka karba ka siyo muku kayan shayi. Allah ba zai hana bawa abin kaiwa baki ba. Allah sarki masa tura ta mike tare da furta. An gode manal. Kai falaki tsaya na raka ka karka yi shirme. Hajiya kuwa da Farida tsabar kin tsabar kifadi ganin an basu sai ma taɓe baki da suka yi. Farida ta ce mu muna da kuɗin karyawan mu. Ai ba ku na ba ba kun ji na ce Hajiya ko Farida ɗan nina na bawa idan ku ne ya aiko takardar littafi ba zan ba ku ba bare kuɗi na. ta juya ta tafiyarta ta ta bar a nan masu hasadin tsiya kawai ta ce direct gidan da faruk yake nan ta nufa a lokacin fuzal ya fito kofar gida ya fi goma yana jiran ganin ta inda za ta bullo saboda haka wani ta samu kofar gidan a buɗe ya gaji da jira ya koma ɗakin shi ya kwanta a hankali mana ta lallaba ta shigo gidan tare da wucewa ɗakin da ta yi wanka a toilet ɗin ciki lallabawa ta yi za ta fito ita ma wajen faru sai ya riga ta shigowa ɗakin da zanin shimfira a hannunsa gaba ɗaya sai da ya tsorata da farko dai bai san ta shigo ba kar fa ka ji tsoro ni ce yanzu na zo murmushi ya saki tare da ya mata wani kallo wani ta kare mishi kallo ta ga yayi wanka ya sa da ya kayan nasa na gwanjo shiru ta yi sanin ta gasar da shi tare da furta ina zuwa da sauri ya furta nuhu ina zaki tafi kuma minti biyar zan dawo oke ya furta ta waje ta bar gidan sai wajen mai shayi ta siyo kofi biyu a ɗaya kofi biyu haɗi mai kauri sai da har da kwai bata je gidan baba mai kayan miya karɓa ba tana dawowa ya karɓi kayan hannunta yana murmushi faruk ya ce wow kin san a ƙauye na taso ban saba da zama da yunwa ba Wala ta galgale da dariya ta ce ni ma walla haka. Ai bakwai na safe ta ni na karya. Faruk ya furta me too yana buɗe ci ɗin. Ya ce to ina ƙaramin kwaf. Marai ta ce sha ka rage min sai na sha. Ina kallon ta da mamaki ya kai sha rage mata komai. Ita ma ta sha ta koshi sannan suka zauna. Ba sa wata hira sosai. nace ce ba ni labarin ƙauyen ku. Manar kanta kansa ta ce to ni me zan ce sai dai kana son labarin tinkiyata da shanuwata da kajina. Ina so ba ni labarin su ya furta. Manar ta ce to tinkiyata dai ɗaya ce sai kuma sauran kajina da kuma shanuwata ita ma. Ta ce akwai lokacin da tinkiyata tana da ciki cin abincin ta ya ƙaru, mun kula ta ba ta shigo har ɗaki ina bacci neman abinci. Ai kuwa ta taka min bakina da kafar ta kalli ka gani inda ya bace ya zama tabo. Zai na kalli inda take nuna masa kusa da bakinta. Babu wanda zai ce wani tabo ne ma. Fuzal na ce amma ba ta da hankali. Mara da sauri ta ce kai kyakkyawa ce fa baka taɓa ganin ta bane. Ita ma shanuwa ta kyakkyawa ce baka ganta ba. Wannan ni ma tsautsayi ya kai ni suna faɗa saboda tana da mijinta sai wani saurayinta ya zo kunta, Suna ta faɗa ɗayan ya kawo mata hari. Bisa tsautsayi da kishinsa na banza na je zan tatsi madara akan kan kishinsa na jaraba ya samu ya min wata mazga sai da na faɗi. Kusa da kama dariya ce saniyoyi su ma suna da budurwa. Malam tana faman dariya da nishaɗi. Ta ce su mamuna suna da maza har kuma samarinsu. Manar garin daɗin labari ta zata ga wata ce kultum. Ta wa Faruk duka a cinya wanda sai da ya ƙara. Da sauri ya janye wandonsa ya ga wajen ya yi ja. Manar baki ta rufe tare da tsayawa cak da dariya kunya ta lullube ta. Ta yi shiru kamar ruwa cinye su. Fuzar shi mai tsada ya saki tare da matsawa can nesa da ita. Ya ce ina jin ki